بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى الدين أما بعد السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu a cikin littafin shaɗu Salim? da mun yi bayanin alwala da abin da yake dan uwa alwala ko abin da ya kama da alwala a yau kuma za mu ci gaba da badali shine taimama faslun yantakilu ila tayammumi wato mutum yana ciranta zuwa ga taimama safaran daren. wurin tahiya ko kuma halin zaman gida ya hada bilma'i saboda rashin ruwa don mutum ya rasa ruwa wanda zai alwala ku sai shi ba da ya yi taimama a maimakon alwallar ai ta azuri amalihi ko ko akwai ruwa amma aiki da ruwan ya buwaya wato shi ne buwaya yin aiki da ruwa da marabin saboda rashin lahiya An sai ki ziyaratin ko ko tsoron karuwar rashin lahiyar ciwo din au yi ko ko maruwar ciwo din an ko da wata ko yana tsoron haɗuwar gaba na shiddatul bar saboda tsananin sanyi wato yana tsoron ya zan in yi alwala ya tsune za su yanke saboda sanyi au adamin munawurin ko kuma rashin mai miƙa mai ruwa kamar mutumin da yake kwance kan gado an mashi operation yana iya yin alwala amma ya rasa wanda zai kai ruwa ya bashi don shi alwala au alatin ko ko babu alar wato kamar guga ga rijiya amma rijiyar ba ta shiguwa sannan babu guga da za a ɗebo ruwa to nan ma uzuri ne wanda zai sa a bar maganar ruwa a yi taimama a fahi adashin ko kuma jin tsoron kishirwa mutawakai wanda ake jiran afkuwarsa wanda ake jiran afkuwarsa wato nan gaba ga ruwan yanzu in kai a da shi an jima damuwa wajen kishirwa to sai ka bar ruwan kai ka sha don kai yi muna kai sallah walau ala gairi ko da ba kai ba ne waninka ne zai ji kishin kai kana da ruwan amma in kai alwala sauran zai ishe ka amma ba zai ishe ku kai da wannan ba ko kai da abin nan ko da kamar dabba ce ko kaji ko wasu awaki ko ko da kare ne walau waje da hudu bi wakatin da mutum kuma ya samu ruwa cikin lokaci lauta shagala amma da zai shagaltu bisti imani da yin aiki da ruwa na karajar da daruri ba lokaci na ruri ya hita to fa mazhabar magharibati mazhabar malikawan yamma shi ne maghariba luzumuhu ko da lokaci zai hita wato za a yi abin nan a yi alwallah ko da lokaci zai yi ta a yi ta da alwala ya yi ayyuta ya taimama a yi sallah cikin lokaci an gane ko wa mazhabul yi amma mazhaban malikiya na iraq ya taimamu sai ya yi taimama ya yi sallah cikin lokaci ya yi alwala ya yi kaza'i ya kawul abhari malam abhari ya yi hikaya wannan riwayatan da riwaya a malikin eh, ya ya wato haka saboda haka kun ga wato ra'ayin a yi ce mama a samu lokaci mazhaban malikiya na iraq su ne adda wannan tsari ba ko da lokaci zai yi in inda ga ruwa to a yi alwala ko a yi wanka a yi kaza iyahi da a yi taimama a yi sallah cikin lokaci hmm. waya taimama yana yin taimama bi jami'i anwa'il wajil al'aru da dukkan nau'o'in muskar ƙasa hatta saldi har ko da ka kone irin wannan mai sauki sauki ko ko shi ne mutum zai yi alwala a kansa wal ma'adini ko da ma'adinai ne wurin haƙar zinare ko azurfa ko jauhari ana iya alwala ana iya taimaka a nan malam ta tarayyar mutum dai ita ƙasar bata canza an asliya daga tushen ta asalinta ba yalzamu al-ajim at talab neman ruwa ya lizimci wanda ya rashi ruwa malam ya taqanil adama muddin bai sakan kance rashin ruwan ba eh dole ne lokaci yayi ka tashi ka nemi ruwa muddin bai sakan kance babu ba aw yakun ala masafatin tashqu ala mithlihi ko ko yana bisa ga zango wanda zuwa can inda ruwan yake yana da wuya ga irinsa ya san inda ruwan yake amma zuwa can yana da wahala gare shi to sai ya bari ai ya koko yana jin tsoron talafa nafsin talafa rai au malin ko dukiya wajen in ya ta ɗebo ruwan to yana yiwa kayansa da ya bari na a kwashe koko shi ce in ya ta yi ko zakoki ko wasu azalumai su make shi a can yau nubar musafir min rubqatihi matafiyi zai nemi ruwa cikin ayarin abokan tayyarsa zai ya tattambaya wani ko kana da ruwa wani ko kana da ruwa in ayarin ba ya da yawa in ko yana da yawa sai ya tattambaya nan kusa da shi ne an haula hunin kafiratu hmm. zai lizamu shira'u kuma ya lizimta gare shi ya sai ruwan ya yi alwala da shi da malayi layi tutu da abin da ba zai yi ke kasar ba da malihi da dukiya ta wato abin da ba zai rame mai guzuri ba irin da yadda an kasa al'ada ana sayan ruwan alwala eh, daga kwabo zuwa naira bai wuce nan waka bulu kuma ya zama dole ya an ka bashi kyautar ruwa shi karba ka kabulu samani amma karɓar kuɗin ruwan ba dole ba eh. in an ce ma ga ruwa to dole ne a karba amma an ce ga kuɗin ruwa ka sayi ba dole ne a karba ba wannan idan eh, kada ka bude ma yan fowan yi kofa eh. wa akmaluhu mai cikan taimama bi darbataini da bugun kasa biyu ya ummu wannan yana gama huskarsa da wannan shafan wai ra'il wata rata kuma yana kiyaye tsarki a hanci wato dan wannan abin da ya raba hanci da dai shi ne watara shi nan to zai kula da shi wa hijajal aireni da kogunan ido irin nan duk zai kula da shi wa mawdi al anfaqati da bagira hana ƙarya irin nan nan wuri karkashin lebon kasa in lam yakun alaihi sha'arun in gashi bai kasance gare shi ba in ko yana da gashi in ka shaye gashin ya shi ke rai sannan da hannuwansa ilal mirfaqaini zuwa gurin hannuwa alal mansus bisa zance abin nasantawa yanzu ukatabahu kuma zai cire zobin sa wajen yin wannan taimama da yi kallila ya tsatsare a sahabi a guya tsocinsa za a ja da wani kasim ilal ku'aini amma dan kasim ya halatta ana iya taimama bakin wuyan hannu yanni bi istibata salati kuma mai taimama ya yi niyya halatta sallah da taimama din larab alhadasi banda ɗaukaki Adasi, al'asgar wal akbaru sawa da babba da ƙarami duk ɗai don la'anna taimama la yarfa wani hadasa eh, don shi taimama bai ɗaukaki Adasi, don haka sai dai ka yi niyya halatta sallah wala yajuzu qabla dukhuli waqti salati kuma shi taimama bai isa ba in kayi shi kamin lokacin sallah ya shiga dole ne sai lokaci ya yi sannan a yi shi yan mamul ya isu awwalahu wanda yake matafi ya yanke tsammani ya samu ruwa to zai yi taimama farkon lokaci ya yi sallah warraji akhirahu shi ko wanda yake kamne ya samu ruwa nan gaba to zai jinkirta har ƙarshen lokaci sannan ya yi taimama ya yi sallah wal mutaraddidu wasadahu shi ko wanda yake taraddudi yana sa zai samu ruwa ko ba zai samu ba yana tsammanin ya samu yana tsammanin ba zai samu ba shi ko zai yi taimama tsakiyar lokaci ya yi sallah an gane ku wannan warko wannan karshe wannan ko tsakiya wa wujudul ma'i shuru shuru'i fiha yubtilu kuma wa wujudul ma'i samun ruwa kabla shuru gabanin mutum ya shiga fiha cikin sallah yubtiluhu ya bata taimamar da mutum ya yayi kamar ka yi taimama ka gama ka yi ikama tun ba kai kabbara haraba ba sai ga ruwa to taimamar da kai ta ji sai ka tai ka ɗauki ruwa ka yi alwala ka yi sallah a bi asna'iha idan ko kana tsakiyar sallah sai an ka ce mallan ga ruwa kana sallah au ba'da adal faragi min ha ko kuma bayan ka ƙare sallar ne an ka ce ma ga ruwa zan buɗe i'adatu to sake sallah nan bai lizirce ka ba bai zan dole ba illa man hu fi rahale sai dai wanda ya mance da ruwan cikin sirdinsa kaman kana da ruwa a buɗin mota ka manta da shi sai ka ta kai ta magauniyar dan ruwa ba ka samu ba sai kai taimawa kai sallah ka gama sallah sai ka tuna ai akwai galan kenan ko cikin buɗinka da ruwa to wannan sallar da kai da taimawa duk babu sai ka ɗauki ruwa ka yi alwala ka yi sallah sannan ka ci gaba wala da faridatayn ko mutum ba zai tara barin labiyu bitaymu min wahid ma guda ba na khilafin nawafil sabanin nafiloli eh, a fifaurin, ya an yi su cikin gaugawa guda auta bi atin lilfar da koko, ita ake ma abin nan nafila din ta zambe da farilla kana kare sallar farilla ka tashi ka kabbarta nafila wannan babu komi wa bil fawaiti kaulani. to kaman kubtattun salloli in za ka ramka su kama a zuhur da la'asar ba ka yi ba ko a zuhur da la'asar da magariba da isha'i duk ba ka yi ba to in ka tashi kana iya musu taimama guda ka yi musu bugun kaɗe eh da ka assalamu alaikum ka tashi da iqama assalamu alaikum ka tashi da iqama assalamu alaikum ka tashi da iqama assalamu alaikum kana yin haka wasu sun ce eh an ruwaito haka ga malik ko ko ba kai eh an ruwaito haka ga malik hmm.

ke to kasar da ka sani ce ko ko inda baka sani ba ne to ai ka san inda ruwa yake eh ko da yanzu da nan zuwa sokoto duka duk inda ruwa yake na sani da nan zuwa sokoto ko ga gari ko ga tafki a hanyar saboda yawan zuwa da nike ke ma ce inda ka sani ne to tsaya ka ji tsaya ka ji ita ce mama ana yin ta ne don a riski sallah cikin lokaci ka gane ka gane wannan to shi shi muke bayani Ta eh. to wa ma adima maa saida wanda ya rasa ruwa kuma ya rasa kasar da zai taimama hatta kharaja waqtu har lokaci ya ta'adda ruri na laruri almansu su zance wanda an kai nasi da shi su kudu har sallah ta faɗi ba yi ba ranko shi an nasi daga imam maliki eh, ba ruwa ba ƙasar taimama kana jiran ka samu ɗaya har lokaci ya hita to ya hita da sallah hmm, lokaci ya hita da sallah in ka samu ruwa ko ƙasa ba za ka ramka ba ba za ka yi ba ruwa ba ƙasa ba kuma in ka samu ruwan ko ƙasa ba ya yi lokaci ba za ka ramka ba saboda haka sallah ta faɗi ga mutu wannan shi an ra'ayi ban malik wani milkasin an samu daga dan kasim ya ce yusalli wa ya kabi da ya sallah haka nan ba ƙasa babu ruwa ba alwallah ba taimama da ya sallah haka nan kuma idan ruwa ya samu ko ƙasa ya sake da kala ashabu mala ashabu ya ce layi salli layi kabi layi kabi ya yi ada'i kawai ta yi ba wani maganar ramko ai ya yi sallah to me zai ramka da kala azbabu mala azbabu ya ce layi salli hatta ya ji da adam ma mala azbabu ya ce bai sallah sai ya samu ɗaya daga cikinsu ko da baya ya lokaci kun gane ku, wannan duka kowa ya aiki da fahimtarsa wannan duka yin cikin makarantar imam maliki ana cikin karatu kamar da muke haka kowa ya ce shi ga ganinsa kowane kuma kawo dalilinsa daga kur'ani da hadith an gane ku, shi ne wani shi kwadato ya yi waka ya ce mallam ya jirma an wala mutu maman a arba'atu kai na mazhaba yusalli wa yaqdi aqsa qala maliku wa ya yaqdi wal ada'u li ashaba Eh, wato wanda bai samu abin nan mallam ya jirma an wala mu taimama bai samu ruwa ba bai samu wurin taimama ba ba har ba ta kawal to maganganu hudu ruhu kai su an kawai kaya ga mazhaban cikin mazhaban maliki yusalli wa ya kafi ya yi sallah ya rama aksu ma kala maliku sun koyi da maliki ce don maliki ya ce yi wa ya kafi maliki ce ba zai yi sallah ba ba zai yi ranko ba dan kasim ya ce yusalli wa ya kafi a ma kala malikun wa azbagu mala azbagu yace ya kadi la yusalli hatta yajira adamu ma wal ada'u li ashaba mala ashaba yace ya ada'i shi ko la ya kadi an gane ko ba wanda yace mu wani shedani ba ce ga rashin kunya yawa babu wannan dan fahimta ne addinin musulunci fadi gare shi wani shi ko yace wal qadisi zurrat yumi li arbihi bi aidin wa wajhin littaymin mallaba malam ƙazis sai ce shi ko mutumin da an kai mai tamagi an kai mai tukku bajin aka ɗamle kawahunsa da hannu an ka ɗingire shi bai iya alwala bai iya taimama to shi wannan yuni ul arlihi sai ya nuni zuwa da ƙasa zuwa ga ƙasa da aidin wa waje ya nuni ƙasa da huskarsa da hannuwa madalabar da taimu ya zai shi ne neman taimama shi ko a tungume ya sallah haka haka malam ƙabis ya ce. Aslun la a li aqallil haid babu iyaka ga mahi karancin tsarki kan nifasi kamar yadda shi ma mahi kankanta jinin haihuwa ba shi da iyaka yana iya zuwa lokacin da ɗaya hito ya hito da jini shi kenan an gama yana yiwa sa'a guda yana yiwa a sa'a uku yana yiwa kwana guda daga nan dai ya zuwa sittin haka nan jinin haida yana iya zuwa ɗigo guda ko sare jini guda shi kuma duk shine daga nan har kwana sha biyar eh shi ma bai wuce nan wa aksaru mai yawa haida 15 yawman kwana goma sha biyar an mai yawa ta mashhuri akalla tur kamar mashhuri mai kankanta tsarki wanda an mashhuri amma akwai gairin mashhuri akwai kwana takwas akwai kwana goma akwai kwana sha ɗaya sha biyu sha uku sha hudu amma dai gaya sha biyar abin nan eh, abin nan ga mashhurin zance mai kankanta abin da mace za ta yi tsakanin haila da haila kwana sha biyar shi an mashuri amma wata tana iya bayan kwana takwas ta sake wata bayan kwana goma ta sake kamar da mai risala ya kawo eh amma dai abin da an mashuri to kwana sha biyar shi ne mashuri ta tabiru da Ato, mahariya haira za ta lura bi a tara da ƙararrakinta idan ta fara haira yanzu to za ta tambayi waɗanda sun ka fara haida ke ladidi sadda ki fara haida kwana na yaki ke safiya sadda ki fara na yaki ke maryam sadda ki fara na yaki ke ashibi sadda ki fara na yaki haka dai to in ta tattara ta samu kamar mace goma ce kowace ta ce mata to ni kwana na uku ni kwana na uku ni kwana na uku ta samu kamar shidda ko bakwai duk sun ce uku uku to sai ta yi amfani da majority eh shi ne bi a turabiya in ta jawazat hunna idan ta ƙetare nasu ɗin, duk da sun ka ce mata kwana uku uku ita na ta sai kai kwana hudu barwa tun da kasin an ce ruwa ɗan kasin bil mudawwanati a cikin mudawwana ta tamada za ta wuce ta kai aka farahu tun da farko ne sai ta yi kitare sai ta kai kwana sha biyar tun da farko ne wani yan muwahabi in muwahabi ya ce shi ko yaro ya to daga imam maliki biyu. sai dai ta yi sauraye bisa lasata ayyari da kwana uku akan a tarabudinta idan kwana uku uku suke yi to zai ta ƙara kwana uku akan nasu in bai ɗauke ba ta yi wanka malam tujawin a kasar muddin dai su duk waɗanda ta tambaya ke kwana nawa kika sha biyar ni kai ke ma sha biyar ni kai ke ma sha biyar ni kai to nan ba za ta ƙara ba sai ta tsaya nan shi ne malam tujawin a kasar an gane ko eh wato ba za ta wuce nan ba warwa ya ko a min ziyadin daga ɗan ziyadin, shi ko yace ba wani ƙarin da za ta yi kawai ta kata zuru ala awaidihinna nan za ta tsaya akan al'adunsu yaya suke kwana uku uku suke yi to ta tsaya nan ba wani magana ƙari ita ma ta shiga layi tabi ta jawazul mutadati adata haruwayatun an yi riwayoyi daban-daban cikin tsallakewar mai al'ada ta tsallake al'adarta ita ta saba tana yin haida kullum kwana kaza ta kai kullum kwana kaza ta kai to ran nan sai ta zo ta wuce to an yi riwayoyi daban-daban amma malam nan bai ambace su ba ya ce muku dai akwai saboda haka ya kwaɗaitar da kai in ka gama karatun askari ka bi wani littafi ko ka ce mu waɗannan riwayoyi ban bai zo da su ba a nan. Sun mahi to daga nan ita in an kaɗi waɗannan abubuwan da inda an ce ta tsaya kan nasu da inda aka ce ta ƙara kwana uku da inda aka ce ta wuce har ta kai sha biyar to duk dai daga nan in ta wuce nan ta zama mustahada ta zama ciwo wariya ita daga nan mustamiratu tsahara ta zama mai tabbataccen tsarki daga inda an ka kai bakin haida to abin da ya wuce gaba jini ne na ciwo tana nan mai tsarki za ta yi sallah za ta yi azumi za ta sadu da mijinta an gane ko an ta kuna mumayyazatan sai in ta zan mumayyaza tana iya bambanta jinin haira da jinin ciwo da zan tana iya bambanta shi ta ta'amalu sai ta aiki alama ta kaddama akan abin da ya gabata inda ta gayyar dami nan guncen gawar jini eh, in jini haira ya zo ya gare wari gare saboda haka abu na baki gare wari gare ko eh, ta ko jinin ciwo ja ne ko bai da wari saboda haka sai ta aiki da in wannan ta ga wannan mai baki mai wari ta san haira ce in ka ga wannan ja mara wani wari ta san ciwo ne zai ta kama sallah ibadahu bayan shi ɗin tasirin eh, bayan wanga mai baki din nan in mai ja ya zo to tsarki ne wanda ya raba wanga wanda ya wuce da wani mai zuwa ta zan tsarki ne mai rarrabiya domin ta gaba adamu ha wanda ya zan jinin ta yana yayyankewa bayan kana sani idan na biyu ya zo ya zama ba da turin bayan tsarki da hairin ya zama haira mota na sabuwa eh, in ya zan ko ba da ɗorin ta hannun can ku ko kuna da ta hannun eh, in ya zan ba da ɗorin bayan kwana goma sha biyar ya dawo to wannan ta hairu ya zan haira mota na sabuwa haira ce ba waccan ba ce wa'illa idan ko bai don ba da ɗorin ba wato bai kai kwana sha biyar ba <coughs> kahuma da wancan na harko da wanga na biyun duka hairatun haira ce fatila sai ta tattara shi hatta tabluga hatta da ta kai aka farahu ta kai mai yawan jini bayan za da in ya wuce ba musta'ada ta zama mai ciwon ista'ada wa tattasilu wa tusalli tana yin wanka tana yin sallah wata suma tana yin azumi ayyamin yi kwanakin nan da ya yanki kamar idan yi ne mata yau ya zo gobe bai zuwa ko ko yau da gobe ya zo jibi da gata ba zai zo ba kiran da ya zo mai haira ta kiran da bai zo ba mai tsarki take za ta yi wanka ta yi sallah ta yi azumi ta kwana da mijinta in ya zo kuma ta dakata sai ya ta yi hmm, shi ne ma'ana an gane ya tuɗa kuma za a tace ta la alamatu tsorin juhud alamar tsarki ne ke kashewar farji wato idan ta sanya kyalle ko auduga ta hitar da auduga babu komi na jini da ta hito da ruwa ko ta hito a jike wannan ba komi ya zan dai ba laisa alaiha shay'un min ad-dam babu komi akan ta na jini shi ake cewa aljuhu ayar kasatul bayda ko kuma kasafara shine wani ruwa wanda zai hito karshen jinin haira yana hitowa kamar mahi wato kamar ruwan kabewa in ka yanka kabewa akwai wani ruwa da take to kamar shi hmm, asalin ka kamar yanzu mutum ya kuje jini ya hito can karshe za ka ga wasu ruwa na hitowa ana ce musu ruwan yadiya. Eh, to can ma rauni ne to in jini ya gama zuba sai wannan ruwan ya biyo raunin Shi shine alamar raunin ya warke kenan eh, an gane ku yawwa wayan na uwa an hana takin ke kabla gusu da gabanin ta wanka fa in fa'ala in ya take ta asima yi laifi wala ta alaihi babu kafara a kafa. da akwai wani hadisi ke cewa wani ma a ta ha'idan ko eh, ba zai tasaddaq bi dinarin aw bi nisfi dinare wanda ya kaki mai haira tana cikin haira ta to ta sadaka da dinari ko rabin dinari. Eh, to yana hadisin da malikiya bai inganta ba da haka shi suka ce la kafara ta alaihi wala ba ta babu laihi bil istimta'i da jin daɗi bi a aliha da saman jikin mace mai haira eh, shaddatan alaiha izaraha tana mai daura gyarkinta eh, babu laihi mata kana haira ta ɗaura in ta bayan ta yi kunzugu ta sa cikin ɗinta ku kwanta tare ka rungume ta babu koyi eh, an gane ku ni hadisin nan na na aisha take tana kwantuta da manzon Allah sai ta zabura sai manzon Allah ya ce mata ana fiski kalan na'am kala istafiri sun ma'udi ila makani ce ki je ki sun zubu ki dawo ki kwanta ci gaba da kwanciya da saboda haka babu laifi wa barin kitabi yato ana tilasta mace wadda take kirista alal gusri akan ta yi wanka da zai jari musulun saboda mijinta musulmi in ta yi haira ta gama za a matsa mata sai ta yi wanka don mijinta musulmi ya take ta dan wala ya hillu wadu qabla al-ghusl da annahu da'un kaza bin nasabi ba ya halatta takin mace gabanin ta yi wanka domin ciwo ne cuta ne kamar yadda an ka ciran ko ga abi an gane ko da haka za a matsa mata sai ta yi wanka wal hamilu tahid mai haira mai ciki wadda ta yi haira ko ko tana yin haira bayan ta a ga tsabata in ta tsallake al'adar ta ta saba can kamin ta samu ciki tana da kwana uku to yanzu da ta zo ta yi haida sai ta yi ta ta samu ciki sai ta yi haida ta zo mata to kuma sai ya wuce kwana uku da ta saba falmashuru inda zan zance mashuri a wurin dan kasin in kana in shi haidan nan ya zan ba da salatu shirin bayan wata ya kai ciki eh, bayan ciki ya kai wata uku ne sannan haida ta zo amma dai sai ta zarce idan kan ta ta ashirin yau zuwa kwana goma sha biyar shi abin da za ta yi an gane ko eh, sai ta kai kwana sha biyar ya ba da fitata in ku bayan wata shidda ne sannan haida ta zo ishiri na yau ko ta kwana ashirin ya jira hal mujiratu a shabu amma da malam mujiratu da malam ashabu sun gudanar da ita majalar ha'ili na gudanar mara ciki kawai ba wani cewa ashirin ko sha biyar ya ta saba yi canda kwana uku to ta ƙara uku kawai in bai ɗauke ba ta yi wanka ta gama eh, su da ashabu da shi da malam mugira abin da suka ce ta yi kenan magudanar ha'ili ba ha'ili ba ha'ili mara ciki wa sahihu zance ingantacce anna aksaran nifasi cewa mai yawan jinin haihuwa ta barun abin lura ne bil awa'ili da al'adun mata malam ya jawar mutum bai tsallake sittin ne yawan kwana sittin ba wa zahin abinda a zahirin zance annal mutakallila cewa jinin da ke shiga tsakani bainal aini tsakanin haihuwa biyu haibin haida ne wakila da fasu an ka a jinin biki mace ce ta haihu bayan ta haihu an kai wata guda kuma ta sake haihuwa to wannan jinin daga wannan haihuwa zuwa wancan an ce haida ne sai ka ta jinin biki ne da ya ce jinin biki ne fata duk mu ilai ma ba da mu sai ta taro na wata guda nan gaba ta haɗa da wannan ta samu kwana 15 an gane ko don ko an ce a haira ne wanga da ta yi tsakanin nan to yanzu bayan wata haihuwa tana jiran kwana 15 sai kayan silafin wata gari na ha'idu soma mai haira tana biyan azumi las salata amma ban da sallah yanzu masa ita ma mai jego mithlu a irin ta ce ita ma haka fi ma ya jibu cikin abin da ya wajaba da ni da abin da ya haramta wa ya juzu da abin da ya halatta wallahu alam Allah shi ne masani mun kare da tsarki kitabu salati littafin sallah yadkhulu waqtu zuri lokacin azhur yana shiga duk zawali da zaran rana ta karkata wa huwa ziyadatul dil Shi ne ƙaruwar inuwa ba da ce na kusihi bayan matukar tawayewarsa wato bayan inuwa ta gama tawayewa ko da bazara ko da tsari ko da damina akwai gayar tawayewarta to daga tawayewarta din nan abin da zai ƙaru ta ƙara tsawo saboda haka nan ne mashakin suke game da lokaci ilmin ikhtiyari shi ko ƙarshen mutari na azahar idza sara zillu shakhsi idan inuwa kowane jiki ta zamo mithlahu kwatancin tsawonsa ba da zillu zawal bayan inuwan nan ta zawal wato bayan waccan gayatu na kasiyi din ko ba a sa ta ciki kamar yanzu lokacin dari kaga inuwa ka za ta kai dururu, yana yiwa lokacin eh, da da inuwa ka ta kai rabin ka to ta nunka ka biyu a lokacin to ana lura dai da bayan takura ta da inda za ta ci gaba da karuwa da tsawo to daga inda ta fara karuwan nan zuwa can abin da ya kai tsawonka can sama da shi to shi ne karshen lokacin mutarin azhar yawo a wani wakil asr kuma shi wannan kaiwa karshen mutarin shi shine farkon lokacin la'asar wa akhiruhu shi kuma karshen lokacin la'asar mutane. inuwa katalin kakadu shi ma bayan waccan inuwa ta gaya ki na kasi wal magribi bil ita ko magariba da zara rana ta fadi muqaddarun bi fi'liha shi lokacin magariba abin kaddarawa ne da aikata sallar magariba ba da tahsil shurutiha bayan tabbatar da sharuɗan ita sallah din taharatul hadathi haratul khabasi satarul awrati istiqbalul qiblati to bayan wannan sai kama kabbara harama zuwa assalamu alaikum to an gama da lokacin abin nan amma duka waɗannan suna shigowa bayan kiran sallah su waɗannan shuru da bayan kira sallah wato bayan rana ta faɗi a tabbatar da su a yi sallah wal isha ita kuma isha'i zai gurubil khumrati da hukumar ja ja wanda yake wanzuwa can yamma bayan waɗuwar rana ila mun ta har zuwa matuƙar sulufin dare wato na farko wa ita kuma asuba bil fajr sadiq da alfijir na gaskiya ya hito la'anna alfajara fajrani domin alfijir guda biyu ne sadiqu wal fajr kadib da fajr alfijir na gaskiya da na ƙarya na ƙarya shine wanda yake gulluwa ya hito kamar an haska tocilan ya tulo ka zambi sarhan yana gudu kamar an harka tocila wadda ba ta da saiti duhu haka zai hito ya sama babu shinan babu shinan shi ko majalis sadiq wato yana hitowa kaman kajana haye abin nan alkirwan kama a eh, eh, abin nan kaman fikafikan gabraka haka yake hitowa in ka diba za ka ga dan kai ne kaɗan haka in ka diba na sai a gan shi in ka diba na sai a gan shi shine fajar sadiq eh, to da zaran ya kullu ilal isfar al'ala, har zuwa wayewar gari wayewa wadda take madaukakiya wal abdalu abin da yahi at-tadlisu biha yin sammako da ita wato ayi jijjin ta ita sallan asuba wa tajirul maghrib <clears throat> sannan kuma an so a gaggauta magariba wa tahirul bawaqi sauran salloli ko an so a jinkirta su eh, da da azhar da la'asar da isha'i masajidi jama'ati a masallatan jam'i inda ake yin jam'i kadaran la yadubu din gargado wanda ba zai cutar da masallata din ba wal ibradu bi zuhur kuma an so a sanya ya salla a zuhur fil harri a cikin lokacin zafi wa fi ibradul munfarid kaulani to wanda shi kadai ba <clears throat> shi shi kadai ne zai salla ana zafi shi ma ya sanya ya ko ko ba zai sanya ya ba kaulani zantuka biyu domin duk an ruwaito imam malik yana cewa wal abdal lahu an yubrida wa in kana wahdahu hmm. wa man shakka fi dukhul al waqt lam yusall wanda duk shakka shigan lokaci to ba zai salla ba wal yajtahid sai dai yayi ya ya kokari wal yu'assir ya jinkirta hatta ya tahaqqaqa har ya tabbatar da lokaci ya shiga aw ya galiba ala yi dukhuluhu ko ko shigan lokaci ya zan yarin jaya akan zaton sai ce kai yanzu yana gani lokaci ya yi eh, kun gana mai askari ya saba mai mutasar hmm. don mai mutasar ya ce ya ce idan ya yi sallah din walam tujir walau sadama ko da ya dace walau waka fihi hmm, inda yana shakka ganin hmm. inda kai zato ya rinjaye cewa ya yi to ana iya yin sallah sai dai shi ma ga bayani bayan ta bayyana hukuku hu a ada idan ya bayyana cewa lalle ya afkar da sallar nan gabanin shigar lokaci to ya sake wa yadda rukul ma'azuru na laha'idu ta ɗahara eh, ko ta ɗahara ko na ta ɗahuru wal majnun wal mugma alaihi ya fi kanu wasu bi ya talim wal kahiru yuslimu az-zuhraini wa yadda rukul ma'azuru na zuhraini al-ma'zuruna masu uzuri wa yadruku suna riska a zahar da la'asar li baqa'i khamsi raka'atin saboda yanzuwar raka'a biyar ba da taharatu wa bayan sun yi tsarki sun yi sutura waye ma'zuruna al mai haida ta dahuru da ta yi tsarki ko ta daharat da na ko ta daharat yawa duk ɗaya ne nauta dahuru da ta yi tsarki wato mace ce ba ta yi tana haida ya yi rana ta rage ta faɗi wato rana ka a biyar wato ta haida ta ɗauke mata ta je ta yi wanka ta zo ta sa sutura ya rage saura ka a biyar rana ta faɗi to za ta yi sallah a zahar da la'asar duka cikin lokaci sai ta yi a zahar raka a hudu ta sallama ta tashi ta yi ikama ta kawo raka a ɗaya ta la'asar rana ta faɗi ɗayan nan da ta samu cikin lokaci ta janyo mata uku ɗin nan da lokacin su ya hita sai ta yi su bayan hitar lokaci duka ta yi su a da'i ba zan ko ba an gane ko wal majnunu sannan da mahaukaci wal muguma alai da mai ciwon farfadiya ya fi kani ya fi kani da sun kamalka mahaukaci ne ya haukaci ko mai farfadiya ciwon farfadiya ya kama shi to sai suka samu lahiya daidai rana ta yi kusa faduwa sun je sun yi wanka sun sa sutura ya rage raka'a biyar rana ta faɗi to sai su je su sallah a zahar a hudu su sallama su ta su kawo raka'a guda ta la'asar rana ta faɗi sai su jawo sai su cika uku din bayan faɗuwar rana dukkan sun sami su a da'an da Allah ɗan saurara kakka yi tambaya yanzu ba wurin tambaya ba ne karatu sai rikici wasabiyu ya hakalin hakanan yaro ne ya balaga yaro ne ya kwanta ya yi baccin rana bai tashi ba sai rana ta yi kusa faduwa sai ga ya mawarki ya zama datti da kenan sai ya je ya yi wanka ya yi wanka ya sa riga ya zo zai yi sallah zahar da nasa sauran raka'a biyar rana ta maɗi, sai ya yi a azahar raka'a hudu ya sallama ya tashi ya kabbarta da asar ya samu raka'a guda rana ta maɗi sai ya ƙi sauran bayan faduwar rana dukkan su ya same su a daɗi wal kafiru yuslimu ko ko kafiri ne yan musulunta kusan faduwar rana ya je ya yi wanka ya sa riga ya taho zai sallah azhar da nasar rana ta yi kusa faduwa sawa raka biyar sai shi kawo kafiri ne ya musulunta ya yi wanka ya zo zai yi sallah azhar da al'asar ya rage rana ta faɗi a biyar sai ya yi azhar a hudu ya sallama ya tashi ya kawo raka'a guda ta la'asar rana ta faɗi sai ya cika saura bayan faɗuwar rana dukkan su ya same su a da'i an gane ku wani talatin kabla da safari wani talatin haka nan kuma ya riski a zorai shi ma a zaɓe na asali talatin saboda yanzuwar raka'a uku da safari a cikin halin tahiya yau ko waɗannan mutanen duka wurin tahiya ne shi ma uzurinsu ya gushe saura raka'a uku rana ta faɗi sai su yi a raka raka'a biyu su sallama su tashi su yi ikama su kabbarta sallar la'asar su raka'a guda rana ta faɗi sai su cika guda bayan waduwa rana sun same su a da'in wani dunihin na ila raka'atin asaniyata wani duni na in ko koma bayan biyar ne a can ko koma bayan uku a nan to sun riski asaniyata sallah ta biyu fakat kawai idan ya zara ka a hudu ne to azahar ta faɗi sun azahar ta same su cikin uzuri saboda haka sai su yi la'asar kawai idan nan ne yadda zan saura raka a biyu ne sai su yi la'asar kawai azahar ta faɗi ta faɗi cikin uzuri an gane ko wani arba'in qabla al-fajr aini idan kuma raka'a hudu ne sun samu al aini magariba da isha'i qabla al-fajr gabanin hito a fajr mace ce ta yi wanka wato gabanin al ya ya hito na Haida. ta tahi za ta yi sallar magariba da isha'i ya rage raka'a hudu al ya ya hito sai ta yi raka'a uku na magariba ta sallama da ta yi ta kawo guda ta sha'i alhijir ya ɗauke ta cika sauran uku bayan hitowa alhijir duk ta same su a da'i haka mahaukaci haka mai ciwon warwadiya haka yaron da ya musulun ya balaga haka kafirin da ya musulunta ta wajen magariba da da isha'i walidu muhinna al'afirata eh, idan ko koma bayan raka'a hudu ne kamar raka'a uku ne to magariba ta faɗi sai a yi isha'i kawai shi ne al'afira ta sun rikita ƙarshe wata kudu da ni da can inda an ka ce arba'in wani can liduna himna da nan shi ma liduna himna da shi kenan can azahar ta faɗi nan magariba ta maɗi shi ne wata kudu da ni. sallolin na warko duka sun waɗi. wasu kuma sun riski asuba li baqa'i raka'atin saboda wanzuwa raka'a guda kaular tulu gabanin rana ta hito yau in ya zama asuba ce wato rana ta yi kusa fitowa saura a guda sai su kabbarta sallah su yi a guda rana ta yi su cika saura bayan hitowar rana sun sami ta a daɗi an gane ko to wadda ruwan uzuri limin lalika muskidin kuma an koya uzuri ga irin wannan halin muskidin ya kada sallah mace ce ba ta yi azahar ba ba ta yi da asar ba ya rage raka'a biyar rana ta faɗi sai ta ɗauki buta da je ta yi tsarki ta zo ta yaro Allah ta yi sallah sai haira ta zo shi ba ta yi azahar da la'asar ba shi ya rage rana ta faɗi raka'a biyar to ga haira ta zo to wannan sallar ta faɗi gari ta la wani wala ba'an. ba za ta yi yanzu ba za ta lamka ba bayan ɗaukewa haira eh. shi ne abin nan ko kuwa hauka ta zo ma mutum shi ma ba zai ranka ba ko farfadiya ta samu mutum shi ma ba zai ranka ba illan nauma <laughs> sai dai bacci idan bacci ya ɗauke mutum irin wannan hali, in ya tayi zai rama wannan siyana ko ko mantuwa yan kai wannan hali sai mutum ya manta kuma sai bai yi ba har lokaci ya yi ta, zai rama wal bulugu fil da ya kuma balagar yaro cikin lokaci ya wajabta ya sake sallah yaro ne an kai sallah a zahar da shi an kai la'asar sai ya ya kwanta irin baccin nan na bayan la'asar ko da ya falka sai samu kai na jina jina ya yi mani ya balaga to sai shi wanka ya sake a zahar da la'asar inda akwai sauran lokaci an gane ko fardan kuma in zai sake zai sake da farilla dan waccan sallah da ya ta azhar da la'asar mustahabi ce wannan salatu sabi mustahabu Eh, sallar yaro mustahabi ce wa qabla fawatil jumu'ati yujibu idan kuma gabanin juma'a ta kumce ne ya wajaba ta yi juma'a ya kwanta wajen karye sha biyu ya bacci karye ɗaya sai marka ya samu kansa ya yi mani shikenan ya zama da cijo sai ya wanka ya ta zuwa sallar juma'a dole dan da bata kama shi ba sallar yaro ta juma'a mustahabi ce to amma shi anan? ta zama wajibi a kansa yujibu itiyanaha an gane ku? Ah, to wa man hara wanda yayi tsarki wa adaraka lokaci ya riski lokaci fa hadasa, sai kuma yayi hadasi <laughs> lazimahu ma kana adaraka waqtahu abin nan da ya riski lokacin sai ya lazimce shi mace ce ta yi wanka ta zo ta yi lullubi ta sallah shi na sai ta yi rihi ko ta ji bayan gida ko ta ji fitsari sai ta koma tole kan ta to lokaci ya wuce sai rabko wannan bayan gida ko tsari ba usuri ba ne da yawa zai za ta ramka waka zalika wa haka man zakara salatan siyatan man zakara man zakara salatan siyatan ba a daraka ba ne wato ta yi wanka ta sa kaya za ta yi sallah sai ta tuna ai ana binta wata kubtattar sallah ya ji bi tartibu ha ma'aha wadda ya fi wajibi a jiran ta tare da ita an gane ko yawwa to sai sai ta tsaya ranka waccan sai ta ranka ta kamin ta gama ranka ta rana ta faɗi to za ta biya waɗannan salolin ko da rana ta faɗi shi wannan ma ba uzuri ne ba an gane ko wayin karaja ko da wayin karaja wakati wayin karaja wakati ko da lokacin wagga ta yanzu gare ta Yawwa. faslun an kwana ya yi kun nuna kuna so ku san gane ki ma karatu ne na musamman na'am eh. ba da ɗaharatu wa sitiri ai ga shi na rubuce ba da ɗaharatu wasu sitiri da sallah ya tuna na a'a wal majnunu wal muguma alai da mahaukaci da mai ciwon warfadiya da sun kabarka su biyu ne a yuki kani su biyu yadda ga afaka ne wa dan muhammin asali har ruba'i mislu jibi min azabar da'i yuki kani bidun min abin bidun awali yuki kani da na eh E, jinin da yake tsakanin haihuwa da haihuwa ta haihu bayan sati ɗaya ta sake haihuwa to wannan jini na satin nan da ta yi kamin ta sake waccan haihuwa an ce abin da zahirin zancen shi haida ne wakila nifasun na mutalifi wurin halaka kamar da aka kare ma wuya eh ba za a rama ba dai a'a ba za a rama ba ramuwa abba a idan yana yi wa yan kalle ma wanga waya ya rayu wance yan kalle mai waya ya mutu nan tafi ko kallewa cinya ko karewa kwankwaso ko mamuma ko ja'iba ko matalib ne eh? shi ne abin nan raunin da ya kai ga kwakwalwa raunin da ya kai ga kwakwalwa shi ne mamuma kazan ba wajen ce an yi mamuma to shi ne ta magana to ya kamata wancan a eh, an sai da na da shi. an ga a to ai ni ban gani ba zai samu shawara ne kada a bayyana cewa kan sai wannan na za mu kashe wuta ne nan zai kada wasu zo su kwada wasu su ɗauki shi shi ya samu kai yawan wani kashe wuta a cikin wani sa ce an rasa a dan guri akwai amma ɗaukar ne ɗaukar shi yanzu shi tashi da kai amma wasu ba ta masu ɗauka ya tauka shi amma domin ma shi ya samu kai wannan ɗaukar shi yanzu cikin mutanen da muke da su ba wanda zai yi haji shi gida mai. akwai wani ajiye